abin kenan ma mm, na ma zama mahaukaciya? Ni kuke wa dariya? Ku je ku abin dariya ya gani ni na nan na cin kwai na. Kuna ruwan gunni. Ai, Ina zuwa daji. Salamu alaikum. sallama. To ni ina da sani ina zaton baiwa Allah nan ne abokiyar zama na ta yi baki. Ya dai? Akwai matsala ya. Matsala ko Wallahi da matsala. Wannan magana ba na tsayuwa ba. A dama ba na tsayuwa ba ne. Ko maza, sauri, Allah sa kai lafiya. Ga ta na kai lafiya. Alhamdulillah. Sai ya sai. Ke mun nan, ga wanda ya isa ya shimfiɗa min tabarma a kofar ɗaki na ba yanda kowa yake biya haka mijina yake biya don haka ba wanda zai takura min gehe ha ba biyo Allah yanzu me abin shimfiɗa tabarma a kofar ɗaki ki ga fa inda na shimfiɗa tabarma Ki ga kuma inda ɗakin ki nan fa yake da kika yi bakon me hana ki kai shi kofar ɗakin ki shimfiɗa mai tabarma sai ku zo ku takura min a nan me ba zan iya ba gaskiya kamar yadda kike biya haka mu ma muke biya a cikin gidan nan babu wanda yake zaman wani a cikin gidan nan biyan kuɗi kuke mu ma biyan kuɗi muke yi don haka babu wanda sai ya hana ni fada taburma in yi zumunci eh kina gadara mijin kina biya ni ma miji na biya yake ba zaman kawai don haka ba za a zo a fada fa taburma a kofar daki a hana ni sakewa ba kinga dan ba ni taburman nan ba zan bayar ba kofar ɗakin kiki ki fada masa in kuma za ku zauna bismillah taburma dai ga ta a hannuna yaya ki sakan mata yaya ki sakan mata wallahi ba zan sake ba eh, ni ba na son faɗa rabba gashi ba zan yi raba ba wannan ɗin abu ne haka ya za ki zan shigo gida in tar hannunki tundumu akan fuskan matata kina da Allah haka kawai ta kama ta shigo mana da gardi cikin gida kuma wai dan tsabar wulakanci a kofar ɗaki na za a shimfiɗa masa tabarma a name kuma kai kai daga ina haka gurin yar uwata na zo kaga ba fa gardi bane kanina ne Uwar mu ɗaya uban mu ɗaya. Uwan ɗaya uban mu ɗaya dai. Ina ruwa in ita muharrama ka ce mu muharraman ka ne? A wannan kuma kai ne kai ka jiyo. A kofar ɗaki na? A nan kofar ɗaki? Ga shi ga zahiri kana gani ga tabarma a hannunta? Wa ke ke shikenan kin kawo shi kawai bab sai ku fada ɗaki ko? Kai yanzu da ka zo kana magana da ita muharraminta ne kai? Haya ce ta haɗa mu. To, kai kuma ƴar uwata ce. Kai. Dala abin da nake so da kai. Eh. Tun kan umma ihu ga kwarto a cikin gidana. To kai mana. Yi waje. Yi. A'a ka yi mana. Ba za ka fita ba. Hakuri za a ke yi. Shi zaman Allah ya haɗa ka zama da mutum. To sai zama da cewa ka yi hakuri. Gaskiya ne. Wata ran sai labari. Gaskiya ne. Kuma mutumin nan ina gaya masa. Yakan kawo kuɗinsa na hayan nan da wuri. Eh haka Yake kawo. Haka ne gaskiya ne. kuma bara banda ka bani kuɗi. In so ɗaya fa da ka bani kuɗi ba. Ba ka bani kuɗi. to ai ce ai abin da yake faruwa hmm. ni ba wai maganar ba da kuɗin mai aje ai kai ma ai ka san abin da ake ciki tunda dai ni Allah ya tuba yanzu ai ta na nake ni ba wani abu da ke da ba wani abu da ke samu ba ni ba na biyan ka ka da kake mu da ayyukan da kake mu ya kana biya na kai kana biya idan ba iskanci ne ka eh, eh, ka fita haba gode wa Allah ka kalli matar ka mana kowa ya ganta ai ya san akwai mai to alhaji kai ma mai dakin da kake kallo a ah, ni ba kallon ta nake ba amma yanzu a garin nan waye bai san burji ba a'a ai ba haka bane to shi kenan ni ni ina baka shawara yadda nake biyan ka haƙƙinka in ga kokarin kana biya ai haƙƙi na ne eh gaskiya ne eh, haƙƙi na ne gaskiya ne a'a yaya kaji ba mu ne tabarke ko Ke burji? Rigima suke. Ina jin rigima ce. Gashi na gashi na jin hayaniya ta. Burji. Ba ku bari ba? Wannan wani zakarci ne. Wannan katon. Mijin yayi. Wannan katon. na. waye katance zulun ne kato ina ce zulun ne kato to haramun mu ne billahi allazi la ilaha illa ka kai ko alaji haramun ku inda ni ne na samu matan nan ai ba da wata rigima ko da zai a kamar yaya ku zo ku same na gobe gida to ka kiyaye wallahi ka kiyaye kanka Allah ke kuma burji kin da nake so da ke duk abin da za a yi ki kiyaye ki kula da kanki duk abin da ya miki dauki mataki akan ta ki daka ta eh ke abin da nake so da ni ban ce ki sa hannu ki da ke ta ba nemi makami ye nemi makami haka ce eh haka ce haka na faɗa burji a je muciya a je muciya wajen kafaki in ga abin da za yi ke eh kin sa mun ki so da ke tsoma ta arijiya gobe na ga da wanda za ta yi tsoma ta arijiya haka ce wallahi tsoma ta arijiya burji da kowannen adattawa wake rike rike adata to abun kuma ya zo da rashin hankali ya zama kai baka da hankali wallahi zama da rashin hankali to a samu mata ta rijiya to menene ciwa a dako adda dan me za ci a sa ta rijiya mayanka ce to mace kuma ramin banza ne ba kashe mu ita za a yi ba karshen ka ka ce da yayi ta yanka ta kawai ka ci dan yarinya ka ci dan yarinya ramin dai shine karshen ka shine karshe na to kuma a jefa ta tun yanzu tun yanzu ko hmm? to shikenan kan ta jefa ke kuma ki tabbata kin tsaga mata baya da adda ɗauko da da tawa ta yanka ta kawai mijin yaya akwai rashin akwai rashin hankali ba a cikin irin kai kai baka da hankali wallahi tallahi wallahi wallahi wallahi ai baka isa ba gidanka ina ina nace gidanka ne sai ba keken na da a da kika jingina ta gurma a nan naki ne ko neman magana? To a man daga kofar daki. Ba zan maza ba. Ka ba za ki ba? Eh. Duk abin da ki ba zan maza. Ba zai yi ba. Wallahi wallahi ta dare. Kato kato kamar wannan. kamar wannan to kato kamar kai ba katan to amma ni da iyali ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba iyali ciki to kai in ce ma kato mana to abin da nake so da kai idan kanin matar taka ya zo ya tsaya a zaure in ya duk abin da za su tattauna su tattauna na su zumunci yi san ka tashin gardi kamar wannan shi ma ya yi wuri ya inda shiga gidan mutane ba a ba zai ba to alhaji ai na maka bayanin nan maharar ba to in maharar masa ce ni mata ta maharar masa ce to a saurara dai maharramin nata sai ya zama cewa in ga shiga gidan sai kaga bai isa aure bane wani rin isa aure dan rashin kunya fa kana gani a kofar ɗakin matata bawan Allah ne da yake ba tsoron Allah ne da shi ba to wai kai kai boda kike ba kake to ba zan hakika ce ba yadda ka san kana biyan gidan nan ni ma biya nake saboda haka kuma dole ne in kishin iyali na to ni ban da kishi kenan to kace ni ban da kishi ai ah, wasa ah, to to ni na gaba ɗaya tunda musiba kuke a gidan zan tashe ku gaba ɗaya ayo alhaji a tashe shi dai ni za ta sa kana ka za ta sa to gashi nan kai ka tashan kai tunda na fahimce ka na fuskanci inda ka sa gaba shi ba yaro na mani shi alhaji sabgan nan fa duk laifin ka ne magana ta gaskiya kawai dan eh. yana yaron ka ba za ka mike ka cake masa kai masa fada ba ka nuna masa kuskure akan wannan abu na ki na tashi mar na ki ba zan tashi mar ba sai nake gaba ɗaya na hada ku ne faɗin nan kawai dan yana yaron ka ko yana yaron ka to ka to ka ah, su ai ai ai shi in ma ban masa faɗa ba ai dole in masa kara domin kullum ina tare da shi shi abin da shi ga maka kaga ka su shi kenan shi kenan kawai a gaya mun kawai ni ni da yanci a gidan nan kuma ka zo za zaka sake tabbatar da ni ba mai yanci bane a gidan nan a gaya mun ba shi ake bi na ko mai ba alaji wai wai wai kake yi ko kaya ba alaji ka to masa kake ba alaji ka bullo ba alaji a ah, to ba ai sai ba alaji idan ka ne ba to shi kenan ka tafi ko ka gani ko na baka notice ka tashi in yaso ka koma duk inda za ka koma shi ya zauna shi kada ya gida eh to shi kenan kyale shi a ah, shi kenan ai ba shi da kunya na ga baka da shi kyale shi shi mu dai in ka gama abin da to to ka je ka sami na to to kai ka ji abin da alaji eh, tsayawa a soro sai a maka sallama da ita yanzu ma tsaya a soron bari kira maka ita dawo cikin zauren ka zauna ka eh, ni wallahi abin da yake damuna yana da yawa yaya wallahi na zo matsalar yau ta yau daban ta gobe daban akan maganar mama Mama wallahi ta matsanta mana a cikin gidan nan ba na jin daɗin zaman gidan nan shine naga ya kamata in zo in sanar da ke in gaya miki in kina da wani abu da zaki gaskiya ne da zuri to ni ma gidan da gidan nawa kaga halin da nake ciki Ai ka gani da idan ko? Ah, na gani sosai. To yanzu me kike ganin za a yi? Da wannan al'amari. ka samu mama. Mm. Ka ce mata akwai maganar da nake so na yi da ita. Dan Allah ta zo ina neman ta. Saboda ni ba da ikon ma da nan tambaya ne in fita. Shi yasa na ce ka gaya mata ta zo. Saboda kaga kwana uku nan da suka wuce kullun sai na fita. kullum sai na fita sai ya zama zargi a wajen abokanan zamana ya zama ana mun gori a kansa shi sa in ba haka ba sai na je na same ta kaji kamar yaushe kike ganin zan turo ta lokacin da ya zama ba ta komai ko jazuli ina ganin yaya kawai ta zo gobe ko ta dame mu da yawa wallahi so nake dai ki magana ko Allah zai sa ta ji magana ki to ya kike gani Eh, ta zo gobe. Ta zo gobe don a ya kare ko na samu gidana in zauna lafiya kalau da iyalina. To. Ni zan koma. ke ba abin zaki ci ni fa na gaji ba zan ci ba ya ishe na ya ishe ki eh. to an tsiran ya ishe ki dau balangun ki ci mana kullun nama balangu ni na gaji na ce ya ishe da haka ayaban nan ma gaba ɗaya da na ta sai ruda min ciki take yi a ba tun jiya nake gudawa na kawo kaza kin ce ta ishe ki ba ki san ta gona sai ta Hausa to wannan ma ba ka gani wannan tsiran ma sai dai a ba ma gani a zuban ma da shi to ga zuma nan dauki ki sha mana hannu da ko hannu da ko hannu da ko hannu da <laughs> hannu da <laughs> Yanzu na shigo in gaya miki kin ganin dutse ne na rafka tuntube. Saura kizu sun bari a wurin nan zuba da na maraba da baki. Shine kayan suka fada a nan wurin na tsaya da dauka. Sannu da zuwa. Yawa. Ya hanya. Lafiya Ya su da zuri. Lafiya su Masha Allah. ga ɗakin nan. To to to. Ga ɗakin nan. Hannu da Hannu da Hannu da Hannu da <laughs> Wai shi da kuke karyawa ne Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma da me? Ka babu ya aka kika zama ta so na haka kika zauna namiji yana baki koko da kosai. Eh? Da ke sama kotan dakin ku da me suke karya? Da tsire suke karyawa. Ke kin zauna ana ma miki koko da kosai. To, La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yayi miji. Abinda Allah ya ware masa kenan. To wallahi da sake. ba wani abin da Allah ya hore masa shi miji idan kika sake shi iya da kika bi da shi haka za ku kina matsawa yanzu da kai doya kwai dankali irin na la ilaha illallah munafikai to shine eh munafikai ki yi kokari in kun gaisa da ita ki koma daki zancan banza zancan banza ƙarya kuke yi ƙarya kuke yi ƙarya kamar yaya ƙarya muke an faɗa maka ƙarya sai kaka ce ba zo ta kira ni ta ce mu zo mu gaisa mu mata sanda zuwa ƙarya kake ƙarya suke yi baba leƙen ku suke yi leƙawa eh kuma yanzu a hana zumunci ta shigo muna ɗaki mun ga bari mu zo a gaida ita zumuncin kuke zumuncin zumuncin sai an tambaye ta za ta ta ba zumuncin sai an tambaye ta ba mu da mun ba mu iya gwanin ta kinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannu dan Allah ba barbar shi dan fi'ili ne da alhaki ne alhaki ne mu abin arziki ma bai karbe mu ba daga kawai a zo a gaida baƙuwa sai iya zama laifi gulma ne bai karbe mu je kawai kyale su kyale ba komai kin san rayuwa ce zaka yi ta zama da maye baka san maye ne. a'a kai dan nan kai ka san shara mai ta kwadan nan wallahi in ka je kotu ba za ka ji da daɗi a wurin na ƙali ba. A to na kama suna? Na kama suna? Ni dai dan Allah dan Allah. Ka san kana ba yayi. Cewa nai dai kana zaune da mayu ba ka sani To da su suwa suwaye bai. Ko a kasuwa ko a gida. Wallahi kurni zan maganin. Masallaci. Allah kurni. Ni ne zan maganin ka a gidan nan. Ah! Ni ne zan maganin ka. Ke kuma burjina baki da amma billahi da ji wannan wannan yarinya ke ke ke ba duka a gidan nan. Ni ne zan maganin ka. Yo haka ma ke wannan zama a gidan nan? Ana ga baki haje. Baba. Billahi da ji wannan wannan haka muke wannan zaman da su. Baba. A'a ah, kai <laughs> ina lillahi. Ke me yasa baki da hankali ne Birji? Mijinki kin san ladan da idan ka ga kaya a hannun miji ka karba mace da take lafta? Baki da hankali. A'a ah, <laughs> ah, ba ba komai. <laughs> Ba komai. Ai wato Birji gorubar da kika ce in samu miki ne ta shiga ta na samu. Kuma bai daɗi in gaya miki. Goruba? Kuyo mm. Allah na. Goruba wallahi ni na ɗauka kwan ne. Tunda na ga damuna ta faɗi gurzabi sun fara kwai. ayo babu wanda zabi ne ka samu babu komai ba kula da kyau yawwa ki rika karanta la haula saboda waje ne kana zaune da mayu baka sani ba sai a hankali zaka gane kai zaka je koci a ci mu faɗi a ci gobe ba a zauna lafiya ba kuwanki arziki ha shi a kafa yake taka shi ba ka shi ba na gafi ba çatlayacağım. Mahuk